أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً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 muna gode wa Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan marice na lahadi 25 ga watan ramadan shekara ta 1439 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne a goma ga watan shida a shekara ta 2018 a lissafin zaman mu na 25 kenan a karatun tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka a wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar jigawa muna suratu ali imran har yanzu a jiya mun karanta abinda malami ambata ko muna cikin karanta abinda ya ambata dangane da fassarar aya ta ɗari da daidai ko يوا من قاعد لك شوى فتم لهم النعيم والسرور وجعلوا يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم هو من خلفهم هكذا يقول طيب <clears throat> ما لهنا شوا فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم من فضله ألا الله مدركية هذا ودنا بين الله وتشهدين abubuwa guda biyu ni'ima ta jiki da ake ba su abinci da ni'ima ta zuciya da ruhi ta hanyar farin ciki da murna da suke yi wannan falolin ne guda biyu falalar farko jikinsu na samun abinci falala ta biyu kuma suna samun farin ciki a ruhinsu fatan lahum an-na'imu don haka da ni'imtuwa da farin ciki ya cika gare su sun samu farin ciki cikakke da kuma ni'ima daga Allah waja'alu sai suka dora suna istabshiruna billadina lam yalhaqu bihim suna bushara ga waɗanda ba su riske su ba wato waɗanda ba su mutu ba ba su riga an sun baro duniya ba kamar su ne musu bushara suna su ne suwa alladhina lam yalhaqu bihim min khalfihim waɗanda ba su riske su ba daga bayan su ne musu bushara kun dai busharar kamar da na ambata mana jiya ba jinta muke ba da baki amma wannan ya nuna mana cewa waɗannan mutane suna da shu'uri yawo shahidai a cikin ƙabarunsu ko a wannan rayuwa ta barzaku suna da shu'uri suna ji tunda har suna murna suna farin ciki suna yi wa junansu bushara suna ma bushara ga waɗanda ba su zo ba waɗanda ba su rike su ba daga cikin muminai waɗanda ba a kashe su a filin yaƙi ba yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim ay yubashshiru ba'dhum ba'dhan sashen su na bushara ga sashi bi usuli ikhwanihim da cewa ƴan uwansu sun zo alladhina lam yalhaqu bihim cewa ma'ana ƴan uwansu kai za su zo nan gaba wasu da aka sake wani yaƙi ko za a wani yaƙi nan gaba to suna nan za su zo wa annahum sayanaluna ma nalu za su zo su samu abin da su waɗannan ɗin suka samu kun ga lalle a lahira Allah na cire mutane hassada da wani hali na mutum yake banta da wani fifiko a duniya idan mutum yake banta da wani fifiko sai ga har gudu yake wani ma ya zo matsayinsa ko eh, idan ya samu wani matsayi ko na ilimi ko na duniya sai ka yana wani bambancewa kada wani ya hawo shi ma ya zo irin wannan matsayin nasa to aljanna kuma ba haka bane fata kake ma ai ta tahowa ai ta tahowa kowa ya ta zuwa to a duniyar ya kamata mu koyi irin wannan halin idan Allah ya hore maka wata ni'ima ko ta dukiya kai kokari kai sharein da yan uwanka ke sa aka sa a rika zakka ana sadaka ta tabawu'i ana taimako tana ƙara soyayya hadiya haka mun Allah sun ya faɗa mana tahadu tahabu kuna son soyayya to ku rika kyauta a tsakaninku haka duk abin da ka samu kar ka taɓa tsammanin Allah ya yi shi don kai kaɗai ne mun taba wata magana a baya cewa duk inda ka ga dan adam ya kai wani matsayi da yake yake burge mutane to sai wata rana Allah ya tafi da shi saboda kamala abubuwa biyu da kamala da dawwama ba mai su da Allah duk inda mutum ya kai wata ran zai sauka ko bai sauka ba za a yi wani da zai sanye shi sai ga shi ake zance ba wancan ba sannan kuma dawwama babu ita sai ga Allah kullu shay'in halikun illa wajh Da kowa mai rai zai bar duniyan nan babu wanda zai e, wato gaji wannan kasar sai Allah subhanahu wataala zaka karka zama mai rowa mai kankamewa da kankamewa wani matsayi da ka samu ba ka san wani matso kusa da kai shi ma dan ya dosana ko ya fa'idanta ko taran in ba kai bane a ce shine duk wannan ba daidai bane jawo kowa yawa ya zo ya hau la'alla Allah ya hore wata shiriya ta hanyar sa da kai a hanyar ka ba a samu ba la'alla Allah ya hore wani ilimi mai fadi da za a amfana kai kila ba a amfana da kai irin yadda za a amfana da wannan ba rayuwa ce haka in yau ba wannan gobe akwai wannan to ka fahimci wannan za ka cire wa kanka irin wannan damuwar cewa ba ka so ka ga wani ya matso irin matsayin da ka samu Allah ya raba mu da hassada sai shi Allah khawfun alaihim busharar da suke yi shine babu tsoro a kansu dangane da abin da za su zo su riska wala hum yahzanun babu bakin ciki dangane da abin da ya wuce ai yastabshiruna bi zawalil mahdhur suna yin bushara suna murna da farin ciki dangane da gushewar abinda ake tsoratar da su almahduru anhu abinda ake tsoratarwa wato suna bisharar cewa babu shi wa an ikhwanihim almustalzim kamal surur ma'ana yastabshiruna bi zawali almahduri anhum wa an ikhwanihim suna bushara da cewa abinda ake tsoratar da zuwansa abinda zai zama barazana dangane da su da kuma ‘yan uwansu an fahimci wannan to suna yin bushara cewa ya gushe babu shi wannan abun shi wannan abun kuma al-mustalzim kamal suru in aka samu irin wannan busharar a tsakaninsu ai shi ke sanya farin ciki da murna ta cika ta kammala farin ciki na kammala ne in ka ji cewa babu wani abu mummuna da zai zo maka nan gaba farin ciki da murna na kammala in ka ji cewa abin da ka bari a baya to ba zai biyo ka ka ga mummunan sakamako a kansa ba in aka baka wannan assurance din ai sai murna da farin ciki to shine abin da ake nufi don haka kammalar murna ita ce a gaya maka ka kwantar da hankalinka aljanna za ka bo daɗi ne babu baƙin ciki sannan abin da kai a baya an yafe maka ba za a biyo ka da shi ba haka in ka samu wannan tabbacin me za ka in ba murna ba da farin ciki abin da ke nufi kenan yastabshiruna bi ni'matin min Allah suna kuma yin wannan bushara da murna a tsakaninsu da wata ni'ima daga Allah wa fadlin da falala ay yuhanni'u ba'dhum ba'dhan sashen su ne sashen su murna yuhanni'u tahni'a shine congratulation yawa suna wa juna murna a bin nan barka da samun kaza mun ji daɗi da makamantan irin wannan to suna wa su irin wannan barka da marhaban da lale bi a'zami muhanni'in bihi da mafi girman abin da za a yi wa mutum murna da shi muhanna'in bihi bi a'zami muhanna'in bihi da mafi girman abin da za a mutum congratulation za a rayuwarka ana maka congratulation a yi ma murna akan abubuwa ka samu wani matsayi ka samu promotion ko abun aiki ka samu zuwa haji a zuwa ce ma murna ka je ka dawo a ma murna ka warke daga lafiya a ma murna ka samu haihuwa a ma murna aure a maka murna duka to duk wata murna da za a ma babu wadda ta kai shiga aljanna ka shiga aljanna a maka murna to masu yin murna su ne waɗancan shahidai su ne wa junansu da sauran 'yan aljanna murna barka da zuwa kuma waɗanda ba su zo ba ana kintsa musu ane musu busharar cewa su zo ba komai ba tsoro zaman lafiya kwanciyar hankali ni'ima dawwamammiya babu yankewa bakin cikin duniya ya kare ba za a tuna maka shi ba hmm. to kaga ku babu abin da ya kai wannan daɗi wa huwa ni'matu rabbihim ni'ma ce ta su wa fadlihi da falalarsa ni'matu rabbihim wa fadluhu da falalarsa ce kuma wa ihsanuhu da kyautatawarsa Allah muke roƙo ya mana wannan ni'ima da falala da kyautatawa wa anna Allah la yudhi'u ajra al kuma sannan suna daga cikin busharar shine cewa Allah madaukaki baya tozartar da baya lalata ladan mu'minai wannan dina tabbatar da adalcin Allah Allah mai adalci ne adalcin da babu irinsa duk abin da mutum ya aikata to ba za a rage masa ladansa ba ko a ce ka aikata kana tsammanin ma ba a gani ba amma shi Allah ya gani mala'ikunsa sun rubuta ran kiyama sai ka ga wannan abu yanzu a nan duniya kana yin wani abu da Allah ma hankalinka ma ba a kansa yake ba aikin alheri kana tsammanin ma ba wani abu bane ran kiyama kuma sai Allah nuna maka shi a matsayin babban abu la Allah ma ya zama shine sababin ka na shiga aljanna in ba adalci ba ina zaka samu wannan abu hmm. Allah ya taimake mu bal yunammihi Allah subhanahu wa ta'ala zai rika haɓaka wannan abun da ka aikata na lada sannan wa yashkuruhu kuma ya gode maka manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana babu mutumin da zai bada wani taimako na dukiya sai face Allah madaukaki ya sanya abun a damansa wa yunammihi yana haɓaka shi irin yadda ɗayanku yunammi fuluwahu irin yadda ɗayanku yakan yi kiwon ɗan ƙaramin dabbarsa sabon haihuwa akuya ko rago da makamancinsa yadda kake damuwa da ya zauna lafiya a bashi abinci ya sha nono ya yi kaza da kaza ai hankalinka yana kansa kullum so kake ka ga ya haɓaka to irin wannan haka Allah yake tattalin aikin kirki da kai in ka ba wani taimako duk naira da ka ɗauka daga aljihunka ka miƙa wani ko riga ko wani abu dai ko abinci haka Allah zai ta tattalin abun yana haɓaka yana girma ya girma a science ɗin abun yana girma yana girma kuma da albarkarsa da darajar da Allah zai baka Allah subhanahu ta'ala kuma sai ran kiyama sai ka ganshi ni da na aikata dan abu kaza dan kankani yau kuma ka ganshi ya girma tun shine ma'anar wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin a wa yaziduhu kuma zai ƙara shi ma'ana ƙara maka shi wajen adadi da daraja min fadlihi shi ma ya ƙara masa falalarsa ma la yasilu ilaihi sa'yuhum irin abin da inda aikin su ne kawai za a kalla ba tare da falalar da wannan ni'imar ba to aikin su ba zai kai su zuwa ga wannan abin ba duk irin aikin da za ka yi to ba za ka kai ka cancanci shiga aljanna ba a ce iya aikin ka kawai za a kalla a baka aljanna a'a bai isa ba amma sai Allah maɗuki ya ƙara maka ya cika maka da rahamarsa da ƙarinsa da ni'imarsa to wannan ne zai sa ka shiga aljanna saboda dama shi ba da lada da yake yi ba irin namu yake na keke da keke ba duk abin da kai sai an ninka maka ninkin ninkin ninkin ba ninkin wani ninkin ma baka san iyaka ba haka za a ce ninka maka hmm. amma in kai ne fa in kai ne wani yana abu sai ka ga kokari kake karka kashe da yawa hmm. kyauta man an maka wani baya tukunci an san tukunci me hukuncin tukunci ihsani ne muddin ba a sharɗanta shi ba eh muddin ba a sharɗanta ba mana kar a sharɗance to an ba an baka sako ka kai ne sai ka duba kana kallon wane ne in an kai masa yana ba da tukunci wanda ka san ba zai ba ka ce ni ba zan kai wani ba misali wasu suna yi ko kuma idan an je a ce ai tukuncin an ba shi ma ya rena ko ce ah, wanda aka baka kaza kuma dan kaza zaka bar wannan duka bai kamata ya taso ba amma dai min haythul asl ya halatta an maka kyauta wanda ya maka wannan busharar ka bashi wani abu ba tare da an sharɗanta ba to inda aikinmu ne za a lissafa a ƙididdiga Allah subhanahu ta'ala ba zai ba mu komai ba abin da za mu yi bai kai a ba mu ba amma falalarsa da rahamarsa ita ce sakamakon abin da muke zuwa aljanna da shi Allah subhanahu wataala ya samu dace da samun aljanna wa fi hadhihi al-ayat a cikin wannan ayoyi akwai isbatu na'imil barzakh ayoyin su ne mana magana akan tabbatar da ni'ima a cikin rayuwar kabari ko rayuwar barzakhu mun san yanzu rayuwar barzakhu me ita ko rayuwa da ake bayan an bar rayuwar duniya kafin tashin alkiyama ita ake ce ma barzakhu yawa to rayuwar barzakhu akwai na'im yana daga cikin manya-manyan aƙidin ahli sunnati wal jama'a da suka bambanta da sauran yan ba iya mutazilawa ba akwai da yawa da ba su yarda da maganar abin da ake a kabari ba saboda aƙidinsu da suka gina akan hankali kamar mu'tazilawan da makamantansu akwai su ma masu wasu aƙidun daban yan shi'a batiniya da nasu diya rusa irin waɗannan wasu ma dama ba su yadda ma akwai kiyamar ba kiyamar ma gaba ɗaya akwai yan batiniya da ba su yadda akwai ba yawa su ba ruwa sa kun san yan batiniya ko masu aƙidar addinin yana da batini yana da zahiri duk wannan abin da kuke yi suna ce masa duk shirme ne batsinin shine asali shi ake kallo sun ce ba a sallah wannan sallah guda biyar duk bata lokaci kake yi ka rika addu'a kana kiran sunan imami imamin shi'a tunda su shi'a batiniya imamiyya ne yawwa kana kiran sunansa wannan ita ce sallah hajji ka tashi ka je hajji shirka ce tauhidi shi ne ka je kabarin imami ka yi ruku'u kai sujada a can kaga duk musulunci an juya maka shi gaba ɗaya kuma sannan kiyama babu zancen wani tashin kiyama babu zancen azabar kabari kawai duk wannan tsoratarwa ake dan a ji daɗin mulkin ku duk wannan yana cikin abin da aqidun batiniya sukan ambata to don haka daga cikin aqidar ahlus sunna wajibi mumini ya yadda da cewa idan mutum ya mutu a kabari to intiqali ne ciruwa ya tashi daga rayuwar duniya yanzu yana wata rayuwar kafin lahiyar to a wannan rayuwar ta barzaku tana da khasa'is ɗinta tana da keɓantattun siffofi da halaye da suka keɓance ta a rayuwar barzaku ba a ci da sha irin wanda muke a duniya a rayuwar eh, ci da sha har wasu malamai suna ambatawa hatta ci da sha da ake yi cikin uruk ne cikin jijiyoyi hatta wannan da Allah mulki ke ambata din yurzaqun ta irin wannan ne ba na ci da sha bane Allah madauki ne ke gamsar da su kamar da yake gamsar da manzon sa sallallahu alaihi wasallama da yake ambata cewa ubangijin sa yana ci da shi yana shayar da shi shi yasa yaka yi misalin azumi ya hana mu mu mai misali shayarwa ce wata iri ba wanda muke tasawuri a duniya ba matsalar da take faruwa dama dangane da mutane a babin aƙida a irin waɗannan abubuwan kullum idan aka faɗi wani abu to mutum farkon abin da ke kawowa shine ma'anar da ya fahimta ta hankalinsa to sai ya kiyasin waccan da aka bashi labari din akan wannan da yake ya saba da ita hakan an ce ci da sha ba lallai zama irin wannan da muke da za a ɗauka da hannu a buɗe baki a sa ba babu ganin abin da yake nesa ko kusa da kai a wannan rayuwa ta barzaku jikin ya bambanta da ruhi duk da ana dawo mutum da shi a lokacin za a yi masa wannan ni'ima babu shakar numfashi irin wanda muke shaka a nan duniya babu takawa ka tafi da kafa ka kai ziyara babu wasu abubuwa ne da muka sani na harkokin rayuwar duniya don haka abin da ya hada wanda akwai shi a can akwai shi a nan duk suna ne amma haƙa'iƙ ɗin na wancan ya bambanta da wannan musulun ko kun gane nake nufi ma'ana in an ce ciyarwa shayarwa ni'imtarwa to na lahira ko na barzahu daban yake da irin ciyarwa da shayarwa da tufatarwa ta duniya an gane yauwa haka nan maganar da za a tambaye shi ya amsa duka da bambanci yanzu misali kun ga cewa za a zaunar da mutum aikin tun farko mala'iku guda biyu za su zo munkar da nake za su zaunar da shi haka yanzu a nassin hadisi fa yuqidanihi idan an kai mutum kabarinsa an binne yan uwansa sun juyo yakan ji tafin kafafunsu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan nan sai walaiku guda biyu su zo su zaunar da shi to zaunar da wata iri ce kai yanzu za ka zaka shine a cikin kabarin za a tashe shi sai ya zauna a cikin kabarin bayan a shimfiɗa haka aka sanya shi ga itatuwan da kuka ɗora ko ga ƙasar da kuka sa ga itacen maina ga ginin da kuka yi yadda in ya miƙe ba zai iya yunƙurwa ta shi tashi ba ko da dawo masa da ran za a yi in a duniyance ne ba zai yi a ce ya zauna a zaune ba an gane wannan abu don haka duk abin da ake gaya mana imani ake so mu yi cewa ana yi wanda ya sanya mana na duniya ga yadda muke yi mu ƙobara, mu bokara mu miƙe mu tashi mu sunkuya mu zauna mu tsuguna mu durƙusa mu kwanta mu kishingida mu jingina ko duk waɗannan siffofi ne na abubuwan da muke mu a duniya to a lahira ko in ce a rayuwar barzaku in an ce mana akwai tafiya in an ce akwai zama in an ce akwai kaza to kar ka ɗauko irin wannan na duniya ka ce irinsa ake yi ta yadda in baka samu hanyar da ka gaskata ba sai ka ce ƙarya ne kar kai wannan duk rayuwar abin da ya shafi na duniya daban abin da ya shafi rayuwar barzaku daban don haka shi yasa ba a kiyasin rayuwar duniya a rayuwar barzaku akan rayuwar duniya ta inda zaka ce in mutum an ce yana da rai kamar yanzu maganar masu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan da'iman wa abadan a ransa ai da ransa a cikin kabari wannan maganar ba haka take ba in sun ce abinda ake nufi yana nan da ransa rayuwa ta barzakhu to sai mu ce eh domin kuwa ai annabawa sun fi shahidai kamala in shahidai suna da rayuwa irin wannan da Allah madauki ba mu labarin ta anan to fa min babin aula ya zama annabawa ma suna da irin wannan bi suratin akmal ko ba haka bane to amma tunda rayuwa ce ta barzaku da ta shahidan da ta annabawan dukkan ta ba irin wannan ce ta duniya ba domin yanzu inda rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake ciki yanzu ta barzakun inda iri ɗaya ce da ta duniya to ai da wasu abubuwan da ba a yi su ba an fahimci abin su masu wannan aƙidun abin da suke so shine ka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan da ransa a cikin kabari bai mutu ba shi yasa ma har ba sa so su ce ya mutu ko sai a ce ya fuku yawa saboda a ɗauka yana nan da ransa to su abin da suke so shine su halatta wa kansu duk lokacin da za su je ko da ziyarar kabari ne za su iya daga hannunsu su ce ya rasulullahi ai mun kaza ai mun kaza ai mun kaza su roki abin da yake haƙƙi ne na Allah sai su roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya je kabarin manzon Allah yana neman a bashi arziki ko a warkar da ɗansa da bashi da lafiya ko makamancin irin waɗannan ko Allah kawo mana zaman lafiya ko sai a roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma kun ga duk haƙƙin Allah ne bai halatta a wa wani wanda ba Allah ba yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abun ɗaukar haƙƙin Allah ne a bashi wannan kuma shi ake ce ma shirka Allah sa an gane wannan abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da darajarsa da matsayinsa ko da ba a kai shi wannan ba to yana nan da matsayinsa inda a ce yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ransa irin rayuwar duniya to da sahabbai sun aikata babban laifi kenan inda da ransa to ashe da an masa alwa'ad da sun binne shi kenan da rai Allah maɗauki ya hana mutum ya yi wa'adin banat ya binne ‘yarsa da ransa, ya za a yi wannan al'ummar su ɗauki manzansu su sa shi da ransa su binne shi ya za a yi wanke shi a yi masa wanka irin wankan da ake wa gawa ya za a yi masa likafani ya za a yi kuma a yi masa sallah a yi masa addu'a sannan kuma a je a tona ƙasa a binne wanda ya fi kowa daraja inda yana da rai rayuwa ta duniya to da waɗannan abubuwan duk da ba za a yi su ba da sun zama haramun wani sahabi yau manzon Allah sallallahu alaihi wannan bal in aka yi shi ma sai ya zama an tuhumi addinin su don haka rayuwa ta duniya irin wannan ta ka zo ka tsaya gaba na kai mun magana in ce eh a gaisa ina kwana ina gajiya ga kaza mai ko hannu ai musafaha ba ni labarin abin da ban sani ba in baka labarin abin da baka sani ba wannan rayuwar dangane da manzon Allah sallallahu alaihi ta ƙare an fahimci abin wanda yake ciki yanzu sunansa rayuwar barzakhu cewa ana dawo masa da ransa yana amsa sallama da aka yi masa da salati wannan shi ma labari ne shi ya bamu shi kuma gaskiya ne yaya ake yin sa ba mu sani ba an fahimci abu wani abu da zai baka mamaki me wannan aƙidar yadda da cewa manzon Allah sallallahu alaihi yana da ransa komai ma zai iya za a yi masa magana amsa sai a ce me dalili sai ce ai gashi nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ana dawo masa da ransa don haka mu karba a yadda yake a zahiri Shi ne kuma a siffofin Allah wanda su ma ba gani yake ba sai ƙaryata ko ba haka bane in an ce Allah yana da hannu Allah yana da ido Allah yana ko yana da fuska Allah yana da kaza iya abin da ne Allah ya faɗa a Qur'ani dangane da kansa ko manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa sai ka ga mutum yana da wurwurin ya yarda da wannan zancen ya gaskata ko ko ba zai gaskata ba tare da ga wannan shi ma labari ne amma ya gaskata shi ya ce tabbas haka yake saboda abin da yake so ya tabbatar ko kuma ya samu ya tabbata shi ne ake bude masa kofa a wannan Allah sa kun gane wannan shi asalin addini ana in duk abin da yake da alaka da ghaibiyat rike wannan ka'idar duk abin da yake da alaka da ghaibiyat a babun aqida in an ce kun san ghaibiyat abubuwan gaibi abubuwan gaibi duk abin da gaibi ne me ya gaibi misali Allah gaibi ne ma'anan gaibi shine duk abin da baka gani duk abin da ba ganinsa ake ba babban gaibi shine Allah shine fi komai zama tun da ba ganinsa muke ba tashin kiyama gaibi ne a ina muka yadda akwai an yi tashin kiyama ko ba ba ai ba abin da ake a cikin kabari gaibi ne ta ina muka san ana yi labari ne kun fahimci wannan don haka duk abin da yake da alaka da gaibi to ana gina shi ne akan labari me ma'anar labari ko qur'ani ya faɗa ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya faɗa a cikin hadisansa duk abin da ba a same shi a qur'ani ba ba a same shi a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba a tabbatar da shi a cikin gaibiyat yau baka zuwa ka ce ai akwai wani abu ma ya waje ba mu imani da shi sunansa kaza kuma ba mu taba jin sa ba sai a gunka kai ne ka tuno shi a hankalinka ba a nasi ka same shi ba an fahimci wani abu don haka ba a tabbatar da abu a cikin algaibiyat sai da dalili ba a kafa hujja da imkani mun taɓa wannan zancen wani lokaci galibin masu irin wannan aƙidun yastadilluna bil imkani ala alwuqu'i wala yastadilluna bil wuqu'i ala haqiqati alwuqu' mana suna kafa hujja ne da imkanin yiwuwar abu ma'ana sai su ce a'a to me ya gagari Allah in Allah ya ga dama ba sai ya bashi ba in Allah ya ga dama ba sai ya sa shi ba a wannan ba shine zancen mu ba wani shi ake kira al-istidlalu bil imkan kafa hujja da yiwuwa in yiwuwa ne wani abu ne ya gagara inna Allah ala kulli shay'in qadir duk wani abu da wanda ka sani da wanda baka sani ba Allah mai iko ne a kansa don haka ba ka kafa hujja da cewa ai Allah zai iya ikon kaza zai iya yin kaza dan me ba zai bashi ran na hakika din ma a gaya masa maganar ya ji ba dan me ba za a iya daukar ma gudanar da halittar ma a bashi ya rike ba dan me ma ba za a ce masa in arzikin ne bayar ba ko ba haka bane in kana kallon girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ai ya kai mai daraja sosai a gurin Allah madaukaki ya cancanci ai masa kaza duk za a iya masa amma in Allah ya riga ya faɗa cewa shi ne mai yi in Allah ya riga ya faɗa cewa annabi sallallahu alaihi baya yin wannan abu to ba mai ikon kuma ya goye sai ai me zai hana ai kaza kun gane abin da nake nufi zaka abin gaibi ba a kafa hujja a kansa da zai yiwu abin da ake so shine a kafa hujja da yiwuwar cewa ta tabbata an yi ka kawo hadisi ka kawo aya daga alkur'ani cewa Allah madauki ya ce abu kaza ana yi ka kawo hadisi daga manzon Allah sallallahu ya ce abu kaza haka ake yin sa haka yake faruwa a lahira ko haka yake faruwa a rayuwa ta barzakh insha Allah an fahimci babin yadda yake haka yana da khasa'is dai da suka shafe shi ita wannan rayuwa kai tana da keɓantattun sufofi da suka shafe ta a cikin littafin aqida malamai da sun yi bayanin waɗannan masaloli ina ne Wasu والشهداء يوا إثبات نعيم البرزخ وأن الشهداء في أعلى مكان عند ربهم وأن الآية سنة قال ثبت من شوى شهيدي سنة ولي ما أوككي ما في أوكك أو رؤ بنجيجنسو وأن المهم كذا كان أكان الإندية إضافة الإندية زواج الله يوا عند ربهم يوا وأن أنا نونا أنا الله سبحانه وتعالى ko a wasafta wani a ce inda Allahi abu kaza inda Allahi halada inda Allahi ko mutum kamar su wannan tunda abubuwa ne hissiya a ce inda Allahi suna wurin Allah yawa wuri din kuma galibi mutane nan sukan halarto matsalar da ake tattauna a ce dan me za a yi wa Allah makani idan lafazin makani a na sha magana akan wannan ko a darussa dai da suka shafi wannan babi na aqida cewa Allah madaukaki bai yi magana a kan wani abu sunansa makami ba la nafiyan wala isbatan ko babu wata aya da Allah ya ce makamin Allah shi ne wuri kaza an gano wannan makamin nake so ku lura yawwa bai faɗa ba sannan kuma babu wata aya ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah ya kore samun makani din asalin lafazin makamin ba ƙwan lafazi ne yawwa masu harkar eh, cece ku ce na ilmin kalam su suka gode shi don haka tabbatar da shi ko kore shi baya cikin abin da shari'a ta zo da shi ba ruwanka a babin gaibi da babin sunayen Allah da siffofi ba a shiga da hankali don haka duk abin da Allah bai faɗe shi ba ba a faɗa duk abin da manzon Allah sallallahu bai faɗa ba ba a faɗa ka bar shi yadda Allah madaukaki ya faɗa yanzu siffofin ai kun ga ba duka ya gaya mana ba wasu abubuwa ya gaya mana dangane da shi ko ba haka bane yau don haka kai ba zuwa za ka yi a ce don haka Allah maduki ya ce yana da kaza yana da kaza sai a ce to ina sauran ai to sauran me sai za a tambaya sauran me sai ka ce sauran siffofin sai a ce siffofin wa shi ne za ka ba da amsa in ka ce siffofin Allah sai a ce to dama ka san shi ne ka taɓa ganinsa yanzu aka gaya maka labarin wasu aka rage kaga dole mutum zai dawo ce oke ni na yi tunanin siffofin irin namu ne shi yasa in an ce hannu an ce kaza ba baɗi sauran ba sai an ce to suna ina sai a ce to dama ba kai ne kai wannan rikicin a zuciyarka da kai wannan tashbihin kai tsammanin siffofin Allah irin naka ne siffofin Allah daban ka su ma daban to in aka magana akan irin wannan gefen shi ma na abin da ya shafi ah, rayuwar barzakhu to karka shigar da hankalinka karka ce yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kabarinsa me yake yi muna da hadisai dai da suka faɗi Allah maɗauki ya hana ƙasa ta ci jikin annabawa don haka annabawa duk da aka sa su a kabari suna nan yadda suke rabban ko wanne jiki ɗanyensa ɗanye sosai bai bushe ba bai ƙaiƙashe ba bai lalace ba duk annabi haka yayin alƙawari ƙasa ba za ta taɓa jikinsa ba ana samun wasu daga cikin waliyai an bayi su ma a samu irin wannan mahaifin jabir an ga irin wannan a kansa bayan wani lokaci da aka tona a waɗanda aka ce a yakin uhudu an samu irin waɗannan magan an samu tabbace ba kuma ƙarya ba ne. to amma duk abin da za mu tabbatar a wannan babin muna tabbatarwa ne in nassi ya tabbatar da ba a samu nassin da ya faɗa ba shikenan bakin mu alaikum kowa sai ya shiru babu abin da za mu ambata Allah sa kun gane wannan abu don haka a babin gaibi ba a sa baki ba a sa hankali shi yasa waɗanda suke amfani da hankalin ai kun ga su suka fara ƙaryata wannan kamar mu'tazilawa su duk abin da bai tafi da hankali irin wannan hankalin nasu na duniya ma to shi ke na sai a wannan ai ba zai yi ba an ce akwai azaba a kabari akwai nima a kabari akwai tambaya a kabari za a zaunar da sai sai wannan matsatsan wurin yaushe za a zaunar da shi saboda me su tunaninsu irin zama irin na duniya irin wannan da suke da za su ci abinci irin sa za a yi kabarin da suka ga ba zai yiwu ba wurin ba shi da faɗi sai suka ce ƙarya ne to kaga yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana saboda ba su fahimce ta ba sun ƙaryata ta zaman lafiyar ka ashe shine in annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani abu ko a babin siffar Allah ko gabi ko menene ka gaskata shi dan ya fi sanin ka ya fi ka kai sanin abinda wannan abun ya kunsa daga ina ya samu daga mai halitta daga ina ya samo Allah ne ya bashi labarin ana kaza ana kaza ana kaza Allah ko baya ƙarya manzonsa baya ƙarya hankalinka ne bai fahimta ba don haka ka tuhumi hankalinka ka kyale wannan harkar ka ce amanna bima qala Allah wa amanna bima qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam Allah ƙara taimakon mu to sai sai wa fihi talaqi alwahi arwahi ahli khairi a wannan ayoyin har yanzu suna karantar da mu cewa rayukan ma'abuta alheri suna haduwa da juna ne eh, rayuka na haduwa da juna shi yasa ya tabbata hadisi ana nuna wa mutum ayyukan mutanen gidansu i e, ƙwarai ‘yan uwansa a nuna masa irin ayyukan bayan ya mutu ana nuna masa ga wane can yana aikin kirki wane yana kaza wane yana kaza wane ya tambaɗe wane ya lalace duk ana gaya wa mutum ya tabbata wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma arwahin suna shi yasa a lahira ko ko da a aljanna ba akwai ziyarce ziyarce ba dan aljanna za wannan zai kai wannan ziyara a zauna a tattauna a hira a tuno abubuwan da aka yi a baya kuma Allah ya ba wa kowa kwakwalwa mai zaran da ba a manta komai daga lokacin da kake dan kankani daga lokacin da ka girma kai abokai duk abun nan haka zaka tuno shi kun zauna a wuri kaza shi ma ya tuno yadda kuka yi kun yi wa'azi a wuri kaza an yi ilmantarwa an yi karantarwa har ne musulunta har ne kaza har duk waɗannan za ku iya hiransu duk ba za ku manta ba a ji daɗin na daɗi na wanda ba daɗi kuma dama ba zai taso ba saboda a aljanna ba a bakin ciki sai daɗin kawai za ka ji hmm. Allah kai mu wa ziyarati ba'dihim ba'dan rayuka kuma har yanzu suna kai masashen su ziyara wannan ya kai ziyara gidan wannan wannan ya kai ziyara gidan wannan wa tabshiri ba'dihim ba'dan kun gani kuma suna ma junan su bushara da ba a yi ayalla ba zai faɗa ba tun ya ce yastabshiruna yastabshiruna ay yubashiru ba'dhum ba'dan a tsakanin su suna ma junan su bushara wani ce ah muna muku murna sannin ku da zuwa kaza da kaza ah, wasu wani ma muna sa ran za su zo kaza da kaza waɗanda suka samu damar kaza Allah madauki ya ba su tawfiki su ma su samu irin wannan mutuwa da muka samu kaza da kaza Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu da aljanna to kafin karasa wannan gefe akwai maganar a shahada shin ya halatta mutum a duniya ya yi yaƙi don a kashe shi ya shahada ko kuwa dole ya zama yaƙin da zai yi asalinsa ya zama don iya ila wasu malaman sun ba da damar saboda wasu nassoshi mutum ya tamannin shahada burin shahada amma muhaƙiƙu ne daga cikin malamai suna cewa in mutum zai lura musamman ta janibin tauhidin mutum kada ka bari ka sa kanka a wani matsayin da za a ce ayyukan da kake aikatawa da wata niyya kake yi ba ta neman yardar Allah ba abin da yake amfanin ka kai amfaninka kar ka fifita shi akan abin da yake akwai yardar Allah a cikinsa don haka gwanna ka yi niyyar ila'u kalimatillah kuma ka fita domin yakin da za a yi don kalmar Allah ta ɗaukaka ne sai ya zama shahadar taba'an li wannan niyya din shi wasu malaman har suna cewa akwai tuhumar mutum ya je jihadi kawai don a kashe shi wannan in yi haka to inna ma qatala yuqtal shikenan qatala liyamut ya je ya yaki ne liyamut la li ila kalimatillah to kuma a babin tauhidi ana son ya zama mutum komai nasa ya zama cewa yayi ne don ya samu yardar Allah don ya ɗaukaka addinin Allah domin in aka ce an zo yaƙi me yake faruwa akwai kisa akwai jin rauni ko ba haka bane to in mutum ya mutu an faɗi ladan da zai samu shine wannan na shahada din to idan asali abu na biyu kuma da zai faru shine cin nasara a yakin da addini ya ƙara faɗaɗa asalin yakin ana yin sa ne don wancan ɗin ba don a mutu ba inda don a mutu ne da sai kowa ya zauna a gida a jeho musifa kowa ya mutu kawai sai Allah ba kula da an fahimci abin ashe asalin maksudin jihadi ba don ka mutu ba ne ka rika tunanin asalin shine a girmama a ɗaukaka kalmar Allah addini ya yaɗu to ka tafi da wannan niyyar in shahada ta zo fa biha wa ni'mat an gane amma kar zama asali kawai so kake ka mutu wannan ababin tauhidi malamai suna ambata wannan duk da cewa akwai maganganun malamai na halatta mutum ya je jihadi dan a kashe shi ya samu shahada ta babin tamannin shahada buri saboda ita ma shahadar wasu na ganin cewa ai ita ma shahadar lada ce daga Allah ko ba haka bane mutum yana burin ne ya samu shahadar saboda ladan da ke ciki to amma asali shi wannan ai amfanin kansa ne an fi so ka kalli amfanin addinin Allah sama da amfaninka ina jin da kun gane me ake nufi ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أهد تو بمكرن wannan ayar da bayanin ma'anarta mujmalan bako yawa ya ce yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin anna Allah la yudhi'u ajra mun yi wannan jiya sannan Allah mulki ce alladhina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladhina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim alladhina nan ita ma sifa ce sifa ce ta suwa ta muminai suka gabata daga cikinsu wanda aka yi suka yi istishhadi daga cikinsu su ne waɗanda istajabu ai ajabu ajabu lillahi war rasul sun amsa wa Allah da manzon Allah kiran da Allah ya musu kiran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu min ba'di ma asabahum al-qarh bayan miki ya same su miki mun san miki rauni abinda ake nufi da mikin anan shine al-qatl wal jirah ba iya jarh ba didda ah, yan uwansu ne aka kashe su kuma abin da ya rage a jikinsu akwai miki din shi sa aka faɗi iya mikin anan ma'ana bayan miki ya same su an ji musu rauni a yakin uhudu an koma madina sai labari ya zo cewa abu sufyan da mutanen makka suna shirin su dawo su kawo hari ga madina a isti isalin madina a yi uprooting ɗinta a lankwame ta gaba ɗaya a ruguza madina ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sabai to zaune fa bata kare ba a tsuguna sai bata kare ba ko to lalle a tashi a sake shiri za a sake fita sai da aka je hamra'ul asad sai wani mutum ya zo wani wuri an ce masa hamra'ul asad sai wani mutum ya zo shi ne ke gaya musu cewa ku kiyaye waɗancan mutane fa sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza suna shirin za su zo su auka muku sai wannan ya ƙara musu ƙarfin imani to shine wannan hikayar ce Allah madauki ke kawo mana ita a cikin alkur'ani su ne waɗanda suka amsawa Allah da manzon Allah bayan kuwa miki ya same su lillazina ahsanu minhum waɗanda suka kyautata a cikinsu ƙau suka kiyaye suka ji tsoron Allah to suna da ajirun azim lada babba allazina qala lahumun nasu har yanzu dai siffar su ita ce su waɗannan mutane su ne waɗanda annasu mutane suka ce da su annasu na wani mutum ɗaya ne ya zo faɗa suka ce da su innan nasa qad jama'u lakum ai mutane sun taru muku nan kuma mutanen da ake nufi ne fa Abu Sufyan da shi da mutanensa aga annas akan yi amfani da ita ta zo da ma'anar mutum ɗaya akan amfani da ita tana da nufin jama'a da yawa alal akalla a wannan siyaki din wani mutum ya goya ce musu ai ga kafirai can sun haɗu za su yi kaza za su yi kaza qad jama'u lakum yan ce jama'u lakum ai jama'u min ajlikum min ajli istisalikum min ajli qitalikum sun taru ne sun haɗu don su zo su kawo muku ɗauki su kawo abin nan eh, su kawo muku hari su lankwame ku lokaci guda fakhshawhum ku tsorace su ku kiyaye su wannan labarin me ya kamata yayi ga mutanen da aka ji musu ciwo yanzu ka saurara abin da Allah a zuciyarka ka tuno abin da aka yi ina Abu Talha ai Talha ibn Talha ibn Ubaidillah ina yake shullat yaduhu hmm ina yin su Abu Dujana ga bayansu duk kibiya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani hali yake ciki jinin bakinsa bai gama zuba ba na haƙorinsa da aka ɓalla. ga wannan mai ciwo can ga wannan an karya shi a can ga wannan kibiyoyi a nan an ce an caki a sayyidina aliyu ana da suka harbi wajen guda casa'in anas ibn nazar har tsara da duka wajen tamanin a jikinsa yar uwarsa sai kawai ta gane shi da yatsunsa saboda zobe a jiki to duk irin wannan halin ka tuno wannan abun ya faru sai kuma a ce ku sake shiryawa mu fita ai kun ga waɗanda suka amsa wannan kiran sun cancanci a ce musu allazina stajabu lillahi war rasul ko ba haka bane yawa to shine abin da Allah madaki ke nufi anan mm, fakshawhum yace ku ji tsoron su amma maimakon ya ƙara musu tsorata da firgita su tuno ciwukan da suke jikinsu fa fazadahum imanan sai wannan abin ya ƙara musu imani wa qalu sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil asalin wannan kalmar uh, hasbunallahu mubtada ne da khabar hasbuna khabar ne muqaddam ai Allahu hasbuna Allah ya ishe mu wannan kalmar malamai suna cewa kimma ce a tauhidi ƙololuwa ce a tauhidi duk mutumin da ya kai matsayin faɗin wannan kalmar daga zuciyarsa kuma ya yarda da ita to ba ƙaramin mai tauhidi ba ne cewa ya manta haulahu wa hu, ya manta abin da ya mallaka da dabarunsa da danginsa da yan uwansa ya ce gaba ɗaya kawai duk ya manta Allah ya ishe shi makami dama gashi an rugurguza ko kamar su a halin da suke ciki an rugurguza makami ma'anawiya ta rabu an tsorata an firgita an dawo gida jina-jina an kashe mutum saba'in suna can an yi kuka an yi hasarar rayuka to take kuma sai aka ce ku fito za a sake komawa kaga wannan mutumin mai irin wannan halin ya zo kuma wannan abin ya kara masa imani to ba karamin mutum ba sannan kuma ya zo ce ai ba komai na yadda da Allah na miƙa lamarin gaba ɗaya ka kam na miƙa wa Allah subhanahu wa ya ishe ni ta duk inda aka biyo min to Allah zai kare to wannan kalmar tana da falala sosai wa ni'mal wakil shi ma dalla da shi a matsayin wakili ma'ana wanda za a dogara gare shi ma dalla da shi in an ce ma dalla da shi ma'ana ya kammala a matsayin wanda za ka tura masa abu ka koma gefe zai karasa maka shi ne abin dama da ake nufi yanzu wakili da ake faɗi a hausa mu a ko in ce a rayuwar mu a duniyance in ka tura wani wakilin ka me yake maka agent ɗinka ne yana wakiltar ka yayi abin da kake bukata to don Allah wannan gata ne ya kai a ce Allah ne wakilin ka, ko mutukar abin da zaka samu a gatan da zaka samu da shagwabar da zaka samu Allah ya maka ita ce wannan a ce ya isar maka kuma duk abin da kake bukata zai maka to kaga mutumin da yake irin wannan hali yana bukatar wannan kalmar shi yasa malamai suka magana akan wannan kalmar cewa ana son faɗatta a duk lokacin da aka shiga bala'i duk inda wani abu ya kulle maka kai ka rasa yadda za ka yi da shi bala'i ko na iri rashin lafiya talauci ne matsaloli dai iri iri an eh, matsaloli akan musulmi cuta iri iri an dame ka an dame ku da matsaloli akan addinin yinsa da barinsa kashe kashe to am alazumci hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah subhanahu ta'ala yana maganin al'amura da wannan kalma kamar da annabi Ibrahim ita ya faɗa Allah ya tsere da shi daga wuta ta zama masa sanyi maimakon ta ƙona shi Aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin da ta hau doki ko raƙumin Safwan ibn al-Mu'attal a lokacin da fitinan nan ta faru da aka tuhume ta da aka zo ta ga jama'a sun kalla farkon abin da faɗa shine hasbunallahu wa ni'mal wakil kuma kaga <clears throat> sai mata amfani musamman ita wannan kalmar sai mata amfani ya kasance da ta ɗauki lamarinta duk ta miƙa wa Allah me ya faru sai Allah ya ɗauki nauyin abin ayoyi ya saukar akan abin da ya faru ga Aisha aka wanke ta ba ta yi ba ba a yi ba waɗanda suka tuhume ta suka faɗi wannan abu kaza da kaza da kaza a kansu duka saboda me ta zuwa ga Allah ku tuna lokacin kuma har yanzu a cikin dai wannan kissar tata lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gidansu ya same ta a gaban iyayenta damuwa ta ishe shi lokacin ba a saukar da wannan wahayin ba yake tambayar ta in kin san wannan abun almamti bi shay'in minhu mana kin dan dan wannan abun da ake tuma in kin san abun nan ya faru ki faɗa a lokacin mai ta yi ta ce ta ba ta komai ba ta ce ita ta wadatu Allah zai maganin wannan hali kuma zai fidda ita take faɗa a lokacin gaban iyayenta gaban manzon Allah sallallahu alaihi take cewa wani abu ne ya faru ina ga mun taɓa wannan zancen har wata lecture da aka yi ko take cewa wani abu kuke so ku ji na faɗa in ba shi na faɗa ba ba za ku yadda ba abin da zai kwantar muku da hankali shine ku ji na ce nayi haka in na yi ta maimaita cewa ban yi ba ba shi kuke so ku ji ba don haka a saurara <clears throat> har Allah maɗaukaki ya yi abin da zai kuma sai Allah ya yi lokacin da Allah saukar da waɗannan ayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam ya murna ya ji daɗi fuskarsa ta haske na farko mutuncinsa aka ƙara karewa domin da a ce wannan abu gaske ne to ai akwai matsala dangane da taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi a ce matarsa ta aure ta shiga cikin irin wannan yanayi Allah maɗauke saukar da wannan aya da aka ce wa za ta gode wa kun ta ce Allah wannan maganar ita ce dama babban abin da ake so ka kalla na darasi a ciki kada ka bari wani abu ya shiga zuciyarka ya samu gindin zama fiye da Allah subhanahu ta'ala wajen abin da ya shafi kula da lamuranka ka ɗauki lamuranka baki ɗaya ka mai da su ga Allah Allah shine mai maka komai kada ka dogara la ga laya la ga guru la wani malami la boka la wane ne dukka watsar da su kar ka taɓa bari ka dogara ga wani abu Allah shine awwalan Allah shine kuma akhira in ka samu wannan tauhidin wato tauhidi zai ratsa jikinka jini da tsoka da ɓargo to sai ka ji cewa duk wani abunka a duniya wallahi sai ka ga yana yin daɗi yana sauƙi saboda tauhidi akwai falaloli da malam ibn qayyim ya ambata na hasbunallahu wa ni'mal wakil suna da fa'ida mutum ya san su a cikin zadul ma'ad ya ambata daga ciki ya ambaci wasu abubuwa irin waɗannan Allah samu dace to sai ce fanqalabu bi ni'matin min Allah sai suka juya suka koma da ni'ima daga Allah wa fadlin da falala daga Allah lam yamsashum su ka karanta wannan ba makaranta ba to mu bashi mu karanta dan naji ni ma kamar ba a karanta wurin ba lamma raja'a annabi sallallahu alaihi wasallam mu karanta nan ko a cikin littafin yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo min Uhud ila al-Madinati ya dawo Madina nadaba ashabahu ila al-khuruj sai kira sahabbansa shine nadaba ya kira sahabbansa su fita na me yake a wurin wa sami'a anna aba sufyan hmm. kai naka daidai da nawa nasun shine daidai hmm. wannan nake amfani shi da kwamfuta da kuma wanda yake wannan shine daidai ba laifi wa sami'a ma rubuta shi daga baya nadaba ashabahu ila al-khuruj fa sai suka fita alama bihim min jirahi duk da abin da suke ciki na raunuka istijabatan lillahi wa dan amsawa ga kiran Allah da aiki da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa wasalu ila hamra al-asad suka je wani wuri ana ce masa hamra al-asad wa ja'ahum man ja'ahum wani mutum ya zo musu wa qala lahum yace da su inna an-nasa qad jama'u lakum ai mutane sun taron muku wa hammu isaliku sun himmatu za su tumbuke ku baki daya takhwifan lahum dan ya tsoratar da su wa tarhiban ya razana su falam yazidhum dhalika illa imanan billah amma wannan labarin bai ƙara musu komai ba sai imani da Allah wattikalan alaihi sai ya ƙara musu dogaro ga Allah wa kanu suka ce hasbunallah ai kafina kullama ahammana ya ishe mu dukkan abin da ya dame mu duk wata damuwa taka ita fa ma'anar hasbunallah wa ni'mal wakil kamar a ce ne ka je ka tara buhunhunan damuwarka da matsaloli da za su iya ɗaukowa a buhu ka tara buhunhuna kuma a ce za ka iya ɗauka a kanka gaba ɗaya sai ka tattara sai ka je gaban ubangiji sai ka yadda su a gabansa wata irin shafuɓa ce ta kai wannan to kamar haka ne idan ka ce Allah wa ni'mal wakil shi yasa a bahaushe da in an masa abu yake cewa Allah ya isa wannan Allah ya isa matsala ce da ita <laughs> duk mutumin da ya maka Allah ya isa addu'a ce fa cewa ƙarfinsa ya ƙare an fi shi ƙarfi ba shi da makami ba shi da dabara to kuma ya bar wa Allah ya yi abin da ya ga dama da kai ai ka shiga uku Allah ya kyauta <laughs> na'am to sai eh, shine sai ke cewa waja'ahum man ja'ahum ila an-nasi wa qad jama'u lakum wa hammu bi isti'salikum takhwifan wa tarhiban فلم يزدهم ذلك إلا إيمانا بالله واتكالا عليه وقالوا حسبنا الله أي كافينا كل ما أهمنا ونعم الوكيل الوكيل شنو المفوض إليه تدبير عباده wanda aka mayar masa aka fawwala masa aka jingina masa aka tattara komai na kula da tafikar da rayuwar bayansa aka tura masa shine mai yi shine ma'anar alwakil yawwa wal qa'imu bi masalihihim wanda kuma shine mai gudanar da mai tsayuwa da duk maslahohin duk abin da zai amfane su Allah ne yake yi to in ka san shine mai bada abinci shine mai bada kariya shine mai bada arziki shi ke bada lafiya duk abin da ya dame ka ba mai ɗauke maka shi daga zuciyarka musamman cututtukan zuciya ba mai maka maganin su sai shi to yanzu idan ka san wannan ka tattara matsalolin duk ka miƙa masa ka ce ya Allah na bar maka ka ƙara samu ai ba gata ka samu ba to Allah kuma yana son shi kai tabarru'i daga haulika wa quwwatika ka yi barranta daga duk wani karfi naka da dabararka da duk wani da kake ji da shi da wani mai mulki mai goyon ka da wani mai ƙarfi mai taimaka maka da wani makami mai angiza maka mai karfafa maka duk ka rabu da su ka fita daga su ka koma zuwa ga Allah ka ce ya Allah kai ne komai to a wannan lokacin sai ka ga Allah taimake ka lokacin da annabi Ibrahim aka jefa shi a wutan nan ba komai tare da shi ba sandan da zai dogara ya tsallake balantana kar ya fada don haka tun da ba abin da zai iya yi illa ya fada ciki to tunda ce hasbunallah wa ni'mal wakil sai Allah ya zama masa komai din yasa wutar ce aka jefa shi fadawar sai ya fada ba gefe ya fada ba tsakiyar sai ya fada amma wutar effect ɗinta abin da take yi shine me ta kona mutum sai ta koma maimakon zafi sai Allah mai da ita sanyi saboda me mai iko a kanta mahalicinta shi aka mai wa lamari don haka kai ma duk lokacin da wani abu ya fi ƙarfinka in ka mayar wa Allah ba dabarar za ka tuno ce da za a yi ba shi ne ya halicci matsalar shi ya koro ta zo ta same ka babu mai ɗauki matsalar in ba shi ba duk wata hanyar da matsalar za ta tafi in ka ce masa ya Allah na bar ma komai kai za ka yi ni na kasa to shikenan sai ka ga Allah ya maka gatan da baka yi tsammanin sa ba Allah ya ƙara kimsa mana a wannan tauhidin da yadda da Allah wa ni'mal wakil a cikin maganganunmu da aƙidunmu to sai mu tsaya nan tunda ya ce fanqalabu ai raja'u bi ni'mati min Allah wannan aya ita ce za ta zama matashin darasin mu insha Allah Allah madauki ya kai mu gobe muna fata Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana fahimta ya ƙara mana tauhidi ya ƙara mana tsayawa akan addini وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك